dandalin kaniwood respecting ɗinki sosai amma na gan kin yi wani dogon rubutu i don't even have time to read them but na farko ne na fara karanta i will not read it so nake ki fita a sabgan nan saboda bai shafe ki ba baki san me na da isa ba baki san cutar da nin da yayi ba idan zaki ce mu in yi haƙuri ki ce mu in yi haƙuri ni ban karanta me kike cewa ba ka faɗa alheri ko kai shiru da bakin da bakinka baki san abin da ya mun ba sannan ni ba wawuya ba kin gane haka kawai ba zan kama yanta ne ke tsakanina da isa in mushi wani abun ba sannan ki yi tunani mai kyau ni ba illiterate ba na yi makaranta sannan what, i what i did i'm not regretting it i'm not regretting it anymore kin gane so ni ban karanta abubuwan da kike ba amma na ga dai wasu post dinki so i have to unfollow you because i'm respecting you kar in je in faɗa abin da ba shi ba but abin da bai sani ba gwamma ki kama bakin ki kawai ki shiru in zaki ba She yasa I respect Hadiza Gabon. She just call me and say she don't want to know what is going, but I should be patient. Koma menene haka maza suke. Ke mace ce kamata ki san me ya faru. karanta ba abin da kika rubuta i don't have time to read it to be honest but i'm just advising you ko ba a kaina ni sadiya ba ki iya bakin ki a koma menene da baki san komai ba what i did i'm not regretting it and isa is my husband kuma i'm ready to fight this kin gane i'm not regretting what i did so ku yan adam in na mutu ba ku za ku min hisabi ba allah shi zai min hisabi you cannot judge me you are a woman ke ma mace ce bana bukatun ki tausaya min and i don't need such people like you Sadia, we are ready to support you 100% and we are ready to be there for you and we are ready anything can happen to you bari in gaya miki wani abu da baki sani ba ki tambayi alolo ki ji jiya jiya jiya ne na gaya alolo na ce in har an kama ki ga one wanda zai kira don Allah ya kira ya taimaka ya sa a sake ki in har an kama ki ban ce miki abin da isa ya yi ya kyauta ba ko ya yi daidai ba mun san halin maza mun san maza kan bi annoying mun san maza a wicked sadiya kin ce miki karanta duk abin da na ce ba yauwa da kin karanta da kin sani abin da na rubuta ni na ce miki ba na tausayin ki i'm just tunanin nan gaba me wannan abin zai iya haifarwa da wannan abin wallahi tallahi da police station kika je da mu za mu tsaya miki wallahi wallahi sadiya kuma a hakan ma bai wuce ba wallahi wallahi yau a ce wani abu ya sami ki ko isa ya miki wani abu na rantsa da girma Allah ka ki ga kowa mu za ki gani domin tun jiya mun ga mun making arrangement yadda za mu yi mu sa ba za ki sha wahala ba mun san maza a frustrating maza a can be so mean but sometimes akwai something da za mu yi da kawai ba za mu kokari mu zuba da mutunci mu ba ba na mutunci mu ba kin ga kowane kowa yan iska ne kowa yan iska ce ba wanda bai taba iskancin nan ba kin gane ta san ne tsakanin tsakaninmu ne da ke so duk abin da zaki ce game da ni ki ce ni ba taki nake ba ta ki nake yi yes that's what elder people do ta ƴaƴanki suke yi ba zan ce wai ki yi haƙuri ku ba kanki ruwan zafi fight for your rights go out and fight for your but fight ta hanyar da ya kamata fight the way it's supposed to be kin gane abin da nake nufi I'm just saying the fact ne we really like you we really love you har mun yi wa 'yan human rights magana mun ce gashi na abin da yake faruwa da in mutumin nan ya so ya yi messing with you we should all in zanga-zanga za a yi zanga-zanga a kwato miki ciki don ba wanda ya sa abin da yake ku da ke da isa but we are not looking at all this we are not even looking at you na san kina da ya mace and i really love you because what you did to me abin da kika kike supporting ina lokacin fim ina wayewa har ina cewa da Allah kowa ya haƙuri you are a nice person you are a good person me i believe ai na faɗa in kika karanta na ce you are a nice person you are a good person but we are not dan adam Allah zaki iya yin abu ya yafe miki amma dan adam zai bashi at the back of his mind ne after some 30 40 years coming back za su ce ai mamanta ta taba yin kaza ta taba kaza shine ni abin da nake faɗi ba wai ina cewa what you did is very wrong ba sadiya na rantsa da girma in duniya bata support ɗinki ba we are ready to support you because already ma mun ga mun kai case ɗinki human you don't even know about Imagine Mansura Isa, Many magana de ke haka, but you can still screen and uh, eh, screenshot our chat and send it to Madam Kurede. She's saying so. <tsk> Oh my God, I'm speechless. I'm speechless. I don't want to be fighting with people. You people should stay out of my life. always always you people will start with sadi haruna if sadi haruna give you the hottest one you will start regretting saying sadi haruna she can fight with anyone but look at this mansura isa where did madam kurede have all those things eh look at your chart eh. where did she get it? Mansura Isa ki Allah. ke mace ce kina da 'ya'ya ciwon 'ya mace ya zama na 'ya mace ok i'm not mad kamar yadda na gaya miki ni ba illiterate ba duk yadda nake tsakanina ni da isa duk yadda nake tsakanina ni da isa a ce na mashi abu ga mai hankali ga mai hankali ya kamata ya yi nazari ya duba ya san akwai abu cutar da ni da isa ya yi allah na tuba idan yarki ne aka wa haka how will you feel mm? because i'm nobody ban san kowa ba ana so a nuna min an san manya mansura isa ki ji tsoron allah i'm respecting you i'm respecting you ki ji tsoron allah and at the end of the chat kin you are supporting me you are begging me i should understand you i told you i'm so sorry that's me and you say and you love me we just want to be um, I can't even read it. We just want you to be safe, ne wallahi Sadia, and you have us no matter what. You can say all those things and you can go to your page and insult me and screenshot our church and send it to Madam Kurede. For what, Mansura Isa? What have I ever done to you to deserve such a thing like this? What? Bama Keba, all those haters that they hate me. Me Sadia Haruna Tachire Muku. for Christ's sake hmm? ina zaman zamana ku zo ku cakulo ne idan na fara za a ce ta fara masifa damun bata da kirki bata da mutunci ku kuke taɓo ni isan kanshi shi ya zo rayuwana ina zaman zamana shi ya zo rayuwana isan kanshi shi ya zo rayuwana and he, uh, he cheat on me and you don't want me to talk saboda ina ya mace suna na kar ya ɓace suna ya daɗe bai ɓace ba abin da yake cuce mu mu matan arewa kenan a zalunce mu sai a ce ka yi shiru saboda kar suna zai ɓace mansura isa idan na mutu ba mutanen instagram bane za su min hisabi okay you have to know this and i don't need such people like you okay i don't need such people like you i want people like hadiza gabon that they will they, they will encourage me despite they don't know what is happening but they still encourage me, telling me to be strong. But why will you be doing all this? Da girmanki da mijinki da 'ya'yanki. How will you feel idan yau sani danja ya je ya yi denial ɗinki ya ce you are not his wife? Ko ku abin da ya faru da ni idan ya faru akan yarki, how will you feel? Hmm? A ji tsoron Allah. I'm giving all people last warning. don kar ku gamfa na ya faɗa da isa wai na tsaya duk wanda ya taɓa ni a